A ƙasar Nijar domin samun biyan bukatoti da kuma mallakar wasu dukiyoyi mata tsakaninsu suna girka adashe, amma tun shigowar shafuffukan sada zumunta da damarsu sun karkata wajen wata sabuwar shimfiɗar wadda tafi sauƙin aiwatawa banban da wadda aka sani inda ake buƙatar kasancewar mai adashen da kanta. Fatima Musa Wata mai sha'awar yin adashe a gaya na ganin fusa'ar mai kyau ce. Zamanin gana ba ka iya cewa ka sayi kaya kuɗi hannu sak. Mata sai suka samu wata 'yar dabara bisa layi. Mun taɓa yin ma dai wata ta tukanen zamani da ake ce ma kasirol. Bisa kan wata uku. Sha biyar ga wata da karshen wata ake ba da jika shida shida. shika goma sha biyu ga wata. Kuma ya unhwa namu. Duk kyakkyawar yabawar da ke ga matan bisa ga damar da adashi ƙasashen bisa yanar shafofin zada zumunta ke da wasu sun fuskanci asara misali na fisa wadda aka yaudara yadda ita kanta ta shaida. Sai da na yi da na sani don ban kara yin wannan kuskuren kuma. Macen ta tambaye ni ko ina adashe na ce ina yi na shiga adashe mun ka fara zube. ni za a ba zubin karshe da ya kai gare ni kuɗi na bai hita ba ni ba a zuba min ba. Bamu gari guda ballatana in san yadda zan yi kuɗi na ya hito. A cewar Juju Adam na kotun masharantar birnin gaya rubda ciki da zubin adashe tamkar wani cin amana ne laihin da kundin shari'a na ƙasar Nijar ya tana da hukuntawa Lokacin da ake tsara dokokin shari'a babu irin waɗannan kafafen sadarwa na zamani. Sai dai idan har an bi ƙa'ida wanda ya shiga adashen ya zuba kuɗinsa aka yi rabta ciki da su. Ana iya shigar da ƙara kan zamba cikin aminci. Sai dai matsalar da za a fuskanta shine kotu ba ta da hurumin gudanar da wannan shari'a. Misali idan an tsara adashen ne a nan wanda aka juya da kuɗinsa yana iya kai ƙara a ofishin jandarmomi ko kuma polis ko kuma kotu don ya karɓi takardar sama kamata ya kai wa wanda ya juya da kudinsa na adashan sai a shiga shari'ar amma misali matar da take gaya ta shiga adashi a yamai to lalle sai ta tashi ta ɗauko kafa ta zo a nan yamai saboda haka jujin yake shawartawa matan masu adashe kan shafin yanar gizo da su tabbatar da cikakkar garanti domin kaucewa tarkon haɗura